بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد كل شيء انه بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da uku ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda shi ya daidai da ashirin ga watan sha daya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na abubakar siddiqu da ke nan sabuwar kaduna inda muke gabatar da darasi cikin littafin al'imam annawawi allah ya kansa allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama mai suna arbahunan nawawiya a darasin da ya gabata mun tsaya darasi na hamsin da wato tashi darasi na hamsin za mu tashi darasi na hamsin da shida mun faɗi mataki na farko shine mun yi tarjamar shi irbabu bin tariya sannan mun zo mun yi sharhin hadisi gwargwadon yadda ya sawwaka abinda muka fara faɗa shine ma yustafa min hadisi abinda ake samun fa'ida daga wannan hadisi mun faɗi fa'ida ta farko a satin da ya wuce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wa'azi ga sahabbai بالترغيب والترهيب ya haɗa tsoratarwa da kwaɗaitarwa muka ce amfanin tsoratarwa da kai da abin Allah ya na azaba wannan shi ke zaburar da mutum wajen bin abin da Allah subhanahu nisantar abin da Allah ya hana domin abin da Allah ya tattali na azaba ba rindinarsa babu wanda ya sani in ba shi ba abin da kana ke gani shine mafi sauki wajen mu'amala a rayuwarka wanda ba za ma ka iya ruwa rayuwa ba sai da shi tsakanin cikin sakon ɗaya Allah in ya ga dama sai ya juya abu sai abin ya mayar da shi a kanka sai ya koma hukuma mutanen wato annabi hud lokacin da suka ga hadari cewa suka haza aridun muhdiruna wannan hadari ne ruwa za a yi mana Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bi sirihun fiha azabun alim iska ce amma Allah sai ya sarka ta kawai sai turo azaba kuma ya ce alim mai rasi a cikin da sannan wato sai a tarbibu shi kuma yana zaburar da mutum wajen kokari a ya zama dan gaba gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi abu wannan shine abu na farko mun yi magana a kansa abu na biyu hadisi yana nuna mana babu wa'd wa tadhkir wato mustahabbi ne yin wa'azi da kuma karantar da mutane a wasu lokuta a lokuta akwai lokutan da yakan zama wajibi dole ne a karantar da mutane a kilasu zuwa ga addinin Allah da haka ayoyi da dama sun zo a Qur'ani cewa Allah ta'ala da kanshi yakan yi wa'azi inna Allah ne in ma ya'idukum bi Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi na haka zamu ji yana cewa mana wato ni'mat Allah alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi ka ko ga magana ta girmama a ce Allah subhanahu wa ta'ala ko yana yin wa'azi da kanta to Allah ma yana yi shi yasa ya turo annabawa ya ce su yi su ne lamba ta farko da aka yi sanya shi ne kuma babban wazifarsa a duniya aikin da za su yi sannan ya sanya mabiya annabawan dole kuma su tafi akan wannan tafarkin sannan hadisi yana nuna mana abu na uku shine falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li ta'assurihim saboda tasirin da suke yi bil mau'iza idan annabi yana musu wa'azi tunda hadisi ai ya ce annabi ya yi mana wa'azi wajidat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun zukata ta firgita idanu ya zubar da hawaye wannan alama ne wa'azin da annabi yake masa yana masa tasiri mun kuma yanzu Allah madaukakin sarki ya kiyaye an gani makabarta za a je yanzu Ka ga karshen wa'azi amma sai an ce to jama'a kowa ya lura da da aljihunsa in ba haka ba ana kokarin a kada wani rami shi yana wani yana kokarin me zai samu a aljihunka saboda yadda imanin mutane ya samu matsala da haka damu ga Allah ta'ala yana faɗa da ya ce yas'alunaka anil suna tambaye ka dangane da hukuncin dukiyar ganima Allah ya ce kulil amsalu lillahi war rasul ka ce dukiyar ganima Allah ne dama zai faɗi yadda za a yi da ita annabi shi kuma ya bayar da ita hannun wanda ya dace sai yake fattakullah ku ji tsoron Allah wa aslihu za ta bayyana ku gyara tsakaninku in kuntum mu'minina wa atiqullaha sannan wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah in dai kuna da imani sai ya kawo kayan da ake ce musu alhasr wal qasr sai ya ce innamal mu'minuna kawai mu'mini su ne wa'inda allazina idza zukira Allah wa'inda in aka ambata Allah wajidat min hal wajidat qulubuhum zukatan su takan firgita wa idza tuliyat alaihim ayatuhum وإذا تليت عليهم آياته إذا أكا كرمت مسأبين الله زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سيتقارى مسوء إيمانا ذاك جسم لأكي جن آيوين نسكد علاقة العذابة kaji ko ke zo ka ji komai a zuciyarka ba to ka dai bincika akwai matsala gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye wannan dukkan da ake ambatan ayoyin da suke da alaka da aljanna da ni'imominta baka ji kana shauƙin ina ma a ce ga ka ga aljanna ka ka faɗa ciki ba to akwai matsala da haka hadisi yana nuna mana fallar sahabbai cewa wa'azi yana musu tasiri a aikace ta yadda zukata za su karɓa sannan za ka ga tasirin abun a waje ta yadda suna iya zubar da hawaye idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana musu wa'azi mu kuma masallaci da ulu a yi karatu tare da shi in an tashi ya dauke takalmin wani ba na yi ba masallaci zai zo a nan masallacin ba sai da na na yi magana ba a wajen sauka wannan wayarin da na masallacin fa ake shigowa a kwashe su ka sai da masallaci ba eh kowane gina ana jingina mai gidan amma nan ba a jingina shi zuwa ga gidan kowa kowa ya san ɗakin Allah ake ce amma wasu don ku gane imanin siyasa matsala kayan ma da aka ce na Allah ne to bai sha ba to wanda ya shigo masallaci aka gama karatu ya ɗauki takalmin wani ko ya dauke salular wani ko ya dauke kaza ina maganar wa'azi ya mata ai ba maganar wa'azi ya mata Allah ya kiyaye abu na hudu hadisi yana nuna mana anna wajilil kalbi mutum zuciyarsa ta firgita idanunsa su zubar da hawaye alamatu ta'assur bil mawqidati alama ne wa'azi ya masa tasiri rabbatan wa rahaba wajen idan kwadaitarwa akai ko tsoratarwa akai shi yasa zamu ga Allah yana faɗa a suratul hajj ya ce wa kulli wa li kulli ummatin ja'alna minhum wa ja'alna man kowace al'umma mun sanya mata yadda za ta yi ibada sai yace li yadhkur rasmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am dan su ambaci Allah akan abin da ya sa musu na dabbobin ni'ima sai yace fa ilahukum ilahun wahidun abin bautar ku abin bauta ne kwaya daya walahu aslimu sai yace wa bashiril muqbitina al-muqbitina sune mutanen da suke da kankan da kai zuwa ga Allah sai ce allazina idza dhukira Allah su ne waɗanda in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zuciyarsa takan firgita sannan wasabirina alama asabahum suna hakuri idan wata musiba ta same su wal muqimus salata wal muqimus salata tana sai da sallah sannan wa mimma razaqnahum da haka yanzu bincike na zamani ya nuna cewa idan kana iya samun lokaci idan ka zubar da hawaye don ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara ma idan ɗan adam nagarta idan kana daga cikin waɗanda idan aka karanta ayoyin Allah suna iya maka tasirin da kana iya zubar da hawaye wannan ɗaya ne daga cikin abin da yake ƙara wa idan ɗan adam nagarta shi yasa za mu ga cewa da annabi ya tashi lissafa nau'ikan mutane bakwai da za su shiga aljanna ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya faɗi cewa daga ciki akwai wa rajulu zakara Allah ta'ala khaliya akwai mutumin da ya samu wani guri ya tuna Allah a keɓe ya tuna akwai mutuwa za ta zo wani lokaci za ta zo ya za a mutu da imani ko ba imani ba amsa ko yanzu a nan wajen a cikin masu wanda yake da amsa cewa ya rinzi da Allah zai mutu da imani na farko dai ba ma wanda ya san yaushe za a mutu ko kuwa wa kan me sahihin ne mata min gari illahi na mutum nawa ne suka mutu ba ciwo musamman yanzu da ake samun mautin kuja to za a mutu da imani ko ba imani wannan ba amsa sai ya faru za a shiga kabari za a yi maka tambaya za ka ba da amsa wannan bai da amsa sai ya faru za a tashi daga kabari za a je gaban Allah Allah zai ce wamta zul yawma al mujrim a ce ku ka fita daban wani sauro za ka tashi wannan shi ma ba amsa su ya faru dan duk wannan matakan ba wanda ya bi sa anan ballantana mu sai mana karin bayani ya aka yi dan ba wanda ya taba mutuwa ya dawo ko kuwa to ka tuna irin waɗannan abubuwan sannan ka tuna abinda Allah ya tanadi na azaba da kuma raunin da kake da shi wajen gajiyawa abinda Allah ya dora maka ma ka kasa yi kai kuka saboda ganin girman Allah to yana daga cikin nau'ikan mutane guda bakwai shi yasa annabi ya ce babu yadda za a yi mutumin da ya samu lokaci hawaye ya zubar da su saboda ganin girman Allah kuma a je lahira Allah ya hada wannan hawayen da jahannama annabi ya ce wallahi bai yi ba. bai yi wa to shi yasa da Allah da ya tashi a suratul Isra'i sai ce, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi wannan alkur'anin da gaskiya maka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai dan kai bishara wanda ya ba Allah yana da makoma mai kyau wanda yake bin Allah yana da mummunan makoma sai ya ce qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala ga Alƙur'ani na mun saukar da shi dan ka dauki tsawon lokaci kana karantar da mutane wa nazzalnahu tanzila mu muka sassaukar da shi sassaukarwa don shekara 23 ne na sauka sai Allah ya ce kul aminu bihi aw la tu'minu ko ku yi imani da shi ko Allah ya saka da kun innal ladina utul ilma min qablihi amma akwai wanda Allah ya ba su ilimi kafin Allah ya saukar da wannan alqur'ani idza yutla alaihim in ana karanta musu wannan alqur'ani Allah ya ce yahduna lil azqani sujadan sannan wa na subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a za ta fadi suna masu kuka da haka alqur'anin yana ƙara masa khushu'i sannan za mu ga Allah da ya lissafo annabawa tun daga wadda ko fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya yazo yi magana annabi Musa wa dukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan a wata ruwayin innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya yana da tsananin ikhlasi kuma annabi ne manzo ne Allah ya ce wala dai na mun kira min janibi turil ayman ta bangaren dutsen tur ta bangaren dama wa qarrabna muka kusanto da shi yana abin ganawa wa wahabna lahu muka bashi min rahmatina daga tausayin mu da jin kanmu muka sanya a kawo harun nabiya dan uwansa annabi harun amma ba shi ya nema bai ce a kashe ya ce Allah ga haruna wa aftahu min yi lisan abinda annabi Musa yanzu abinda zaka kwatanta yanzu ba ana cewa ana halin makara ba yanzu a ce an kawo maka naira filiyan dubu sai ka ce Allah akwai wani dan uwa a cikin wada Allah ya je bukata ji a kai ba miliyan dubu ba bilba biliyan dubu a ce ga to annabta aka ce annabi Musa ga ta yace Allah ga Haruna ya ma fi da fasaha wajen magana da haka je ya gama sai ce wasu kurfin kitab Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu yana umarta iyalansa bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya yattaje ne a wajen Allah sannan yazo yace wasu kurfin kitab Idris ka ambata annabi Idris innahu kana siddiqan Nabiya, siddiqi ne kuma annabi ne wa rafa'ana hu makanan aliya mun daga shi wani waje wanda yake madaukaki da ya gama duk faɗan wa'annan sai ya ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihi wa'annan su ne wanda Allah ya masa ni'ima minan nabiyina annabawa kakkace daga cikin annaba ba wani annabi da Allah ya masa ni'ima ba min zurriyyati adama daga cikin zuriyar annabi adama suke wa mimman amalna ma amuri akwai wanda ma a jirgin annabi nuhu ya dauko wa min zuriyati ibrahim akwai zuriyar annabi ibrahim wa isra'il sannan akwai yaqub Allah yake cewa mimman alaina akwai wanda muka shirye wata baina muka zabe shi sai yake idza tutla alaihim ayatul rahman qarru sujadan wa bukiya idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama suna kuka ganin girman ayoyin Allah mu kuma yanzu kai kuka wani ma sai ce munafiki ne shi ne bai ba sai kuma kayi ne mukun ya kyautata maka da su sai ce to ai munafiki ne an gani ba ba daidai bane kuskure shi yasa a inda ya kamata a yi kuka in aka yi kikon Allah yake zargin mutane a inda bai kamata a yi dariya ba in aka yi dariya sai Allah ya zargi mutane me yasa yake farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah wanda suka zauna suka ki fita jihadi Allah ya ce farin ciki suke wai sun sabawa annabi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka kyamaci ba za su iya ɗauko kuɗinsu su bayar ba don addinin Allah ya ɗaga sannan kuma ba za su iya fita da kansu ba su ba su fita ma sannan ba su ɗauko sun bayar ba sannan wa ƙalu la tanfiru fil kuma suka zo suna ma wasu wasiya kai ka kai wani yanzu ana cikin mugun bala'i ranar da za ka fita a addinin nan yana da sauri ai kaza kaza kaza ai kaza kaza billahi da zikar ka fita la tanfiru fil har kakku fita cikin zafin ranar nan Allah ya ce kulna razahan kulna razahannam ashaddu harran law kanu yafqahu wallahi wutar jahannama ta fi tsanani akan fita kana ganin cewa akwai wahala akan aikin addini inda ka san abin da za ka fuskanta a layara in kai wasi da addinin Allah saboda wani uzuri na wahala da haka sai Allah ya ce musu da suka zauna suka ji fita suna dariya sai ya ce musu fal ya zaha ku qalila za ku dariya ɗan kaɗan wani ya ga ku kasirin kuma wallahi sai kun yi kuka mai yawa Allah ya ce bi makano kanu yaktubuna sakamakon abin da kuka aikata shi kuka ga da ya gama magana a suratul najmi yace wa annahu ahlaka adan al shi ya halakar da adawa na farko wanda ya ce ba hal tara da min bakiya ka taba ganin wani mutum yanzu a duniya a ce maka yana cikin ragowar samuda wa annahu ahlaka adan al-ula yace wa samuda fama abaka samuda ba wani wanda ya rage cikin su ka taba gani a ce maka ga wani mutum ya rage cikin ragowar samuda Allah ya ce wa qawma nuhum min qablu mutanen nuhu kafin waɗannan mutane innahum kanu hum aflama wa ataga sun fi zalunci da wuce kuna da ilimi wal mu'tafika ta ahwa ga mutanen mu'tafika Allah ya ce mun halakar da su ba ga sha ma ga sha abin da ya lullube su na bala'i ya lullube su Allah ya ce ka bi ayyi ala'i ta tabara da wanne ne daga cikin abinda Allah ya yi na ni'ima dan adam ya kamata ya dariya sai ce haza nazirun min an da ula wannan gargadi ne Allah ya na farko tun a nan duniya sannan afifatul afif mai kusantowa tana kusantowa ita ce alkiyama laita laha min dunillahi kashif Allah ya ce afa min hadul hadisi ta ajabu yanzu wannan qur'anin idan ana karanta shi za ku ɗauki kuna mamaki wato da hakuna har ma ku dinga dariya wala ta ku ba ku yi kuka wa antum sabilun Allah ce kuma ku yi girman kai ma da aka yi ce fasjudu lillahi wa abu yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala ku bauta ba to lallai kan in an karanta ayoyi na azaba inda ya kamata a yi kuka ya kamata mutane su yi kuka in an karanta ayoyin bishara ne ana magana aljanna da nan ne wajen da ya kamata a yi dariya abu na biyar hadisi yana nuna mana qalabus sahabata wa qalabus sahabati neman da sahabbai suke yi na wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya musu wasiya ba laifi ga cewa na imin wasiya mun karanto hadisi a baya ausu ne ko wanda ya ce kaman wasiya da aka dama ga cewa Allah da shi yana wasiya a Qur'ani ya ce kul ta'alu ka ce ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda Allah ya haramta gare ku Allah ku shiriku bihi shay'an kada ku haɗa kowa da shi sanan wa bil walidaini ihsana iyaye uwa da uba a kyautata musu wala ta taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku wato min imlaqi ko nasi wala ta taqtulu auladakum min imlaqi na cikin suratul isra'i ne kashiyata imlaqi ko sai ce nahnu narzuqukum wa iyaku, tan kuma na hana nahnu narzuqukum wa iyyakum saboda bambancin wannan da wancan in ka haɗa ayoyi Talautin da yake alwaki ya auku da almutawakki wanda ake jiran zai iya aukuwa nan gaba shi yasa Allah ce wato wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum da ka in ka hada ayoyin da zai baka talaucin da kake jin tsoron zai auku nan gaba ko wanda ya auku yanzu duka Allah ya ce kada ka kashe ayanka saboda shi sannan yake wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha ma haramin minha wa ma baqana wacce ta bayyana take ta da wacce take koye malamai suka ce ma shi ne bude gidajen fasadi a fili kowa yana kallo wa ma tsana abinda kowa zai yi akwai wanda ba a kallon shi na alfasha sannan ya ce wala taqtulu anfusakum ko wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil har kar a kashe kowace rake da dalilin kashe ta sai ya ce zalikum wasaqum bihi wannan ita ce wasiyar da Allah yake muku la'allakum taqilun dan ku hankali kaga Allah yana yin wasiya da kanshi sannan yace wala taqrabu mal al-yatim kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda sai in za a yi alaƙa da ita ne don kyautata ta har idan marayan ya girma sannan ya ce wa idza qultum فعدلوا وأوفوا الخيل والميزان بالقسط da السير لما أولي لآلتي وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى Allah ya ce wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha sai ya ce wa idza qultum fa'dilu in za ku magana ku adalci walau kana za ku ba sai ya sa ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun Allah wasiya yake dan a kaga dan a ji tsoro dan a sannan yake can a baya dan a yi hankali nan dan a sannan nan ya ce wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون yanzu kowa wajen kiyaye ba ya yi wasiya ba ya ce wasai ne insana mun yi maɗan adam wasiya ko ana neman ai wasiya ba laifi ba ne abu na shida hadisin nan yana nuna mana wato mustahabbin ya neman wasiya daga malami ba laifi ba ne ɗalibi ya ce wa malamansa alaga ka malam sai mun wasiya wa annaha laysa min as-su'al madmum bai daga cikin tambaya da take abin zargi wa kadhalika su'alu 'ala ilmi haka nan tambayar da take akan ilimi sai dai mun yi magana a baya mun ce akwai tambaya ta lagau ba ta lokaci akwai tambaya ta me ta fahimta eh sannan akwai tambaya ta ta'annuci da tambaya ta lagau da tambaya ta ta'annuci duka wannan mai halatta da haka akwai tambayar da take kaiwa zuwa ga kafirci shi yasa ahlul kitabi da suka ce wa annabi yas'aluka ahlul kitabi an tunzala alaihim kitabun min as-sama'i sun ce wa annabi Allah sun ce wa annabi Muhammad in Allah ne ya aiko ku mu yanzu muna so a sako maka da littafi daga sama wai suna kallo Allah ya miƙo littafi daga sama a miƙo mai ko lokacin da za su yi imani annabi ya ga ai an bawo ta ya mutum ne ce ba zai imani ba sai in ya ga an zuro littafi daga wajen Allah daga sama an ce wannan littafin daga wajen Allah ne kuma wani annabi ne sai Allah ya ce a kana ganin wannan na da kyau. ai faƙa da sa'adu Musa asbara min dalil ai kuma ayar ma nan Musa tambaye da ta wannan girma ai saboda shi fa qalu arina Allah jahratu su sun ce ne ba za su yi imani ba duk da sun ji maganar Allah suka ce shi Allah ya fito kuru kuru sun gan shi sannan za su yi yarda shi yasa shekul islam bin taymiya ya ce duk mutumin da ya ce maka ya yi Allah a duniya to da a wadda ya yi ta wanda ya ce an saukan masa da littafi ne kwarai ba kana kallo ba yanzu ba magana ma an ga Allah ba Ma Allah ma ana zama Allah eh ba wai magana ma mutum ya ga Allah ma gabaki ne ma su kutun ana zama Allah ne mutum ne ka san mamashi da baban shi ka san san da aka haife shi wataƙila wani ma an yi kwallon layi tare da shi an yi kaza an yi kaza kun yi firamare da kan bilisir kawai rana ɗaya ɗan iska zai wuce a gaban ka kake da shi Allah ya to da kawai Allah ya zama abuwa haka ake Allah ya shirya da mu saboda haka abu na bakwai hadisi yana nuna mana alwasiyatu bi taqwallahi yin wasiya da tsoron Allah ita kuma wasiya da tsoron Allah nan ita ce wasiyar da Allah ya ga mutanen farko da na ƙarshe ya ce wala qad na alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah al'ummar da ta zo kafin ku da kuma wannan Allah ce mun mata wasiya cewa ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah abu na takwas hadisi yana nuna mana cewa alwasiyatu bis-sam'i wat yin wasiya mu zama masu ji da biyayya da da amri ga wanda yake shugaba ne malam ya amur bi ma'afiyatin matakar da ya umarni da sabuwa idan yi umarni da sabo an gani wallan ya kunza hasab wala ko da ana ganin cewa shi ba kowa ba ne inda Allah ya ba shugabanci to dole a mutunta shugabanci bisa ga wannan ka'ida yau idan da Allah zai jarrabe ka mal umar a ce kai ne gwamnan garin nan in ka yi ko ka ce kana nema na dole in mutunta kujerar kai amma mutanen mu saboda jahiltar addini da suka yi in shugaba ya ce yana neman ka matsayinka na malamin addini ka tsakarin takaji to shi ma laifi an gani yasa in kana karatu kaka kuskura ka dinga duba wai abin da magarin mutane suke shi zaka ji a ah, abin da ka karanta ka ka ke da zuka da shi dan kai ya kamata ka jagorance su ka nuna ga yadda za yi ba su ya kamata ba mutanen gari da ba su da alaka da karatu su faɗa maka ga yadda ya kamata a yi an gani so da ka kakka gani wata rana an gayyace ni wani waje gwamnati ta kira da kace me yasa na ji an gane wannan shi ne Ko da ka zamu ji kuma insha Allah za mu wakilci addinin mu kuma za mu wakilci al'umma da wasu inda galibin inda nake iya zuwa ni yanzu in ga wanda zan iya gani nan ba kowa yake da wannan dama ko kuwa to ka gani to ka ga ba sai mu je mu faɗi ga matsalar al'umma ba ga matsalar addini eh? kai wa mun karanta da ku cikin tazyinul waraqat shehu usman shehu abdullahi cewa ya farkon al'amal shehu usman bai alaka da masu mulki da manyan gari karanta wasa kawai yace amma falamma kasaratul jama'a lokacin da jama'a shehu usman ta yi labarin sai ya yaɗu a cikin garuruwa shehu usman da kanshi ya ga ya kamata ya nemi masu mulki mu'amala da shi da ya tashi ya tafi wajen bawa da gwarzo cewa yi ka bayyana lahul islamu sahiha yi masa bayanin ingantaccen musulunci wa amara ko bi iqamatil adli fi biladi ya masa umarnin cewa tsayar da adalci a kashi ya ce to daga lokacin da ya dawo mutanen ƙasar nan suka fahimci shehu usmanu yana da alaƙa mai kyau da sarki ba wa ya ce a wannan lokacin tsara man la ya kafin laha. duk wanda bai jin tsoron Allah sai da ya zamo ya kafu in kara da awati yana jin tsoron yi fito na fito da karanta wa shehu la'ajalin tisali da yanzu an ga yana da alaka da yalla ko da ka kun ka fito na fito da da'awa tun da ranka ya dadi ya gamsu da ita murƙushe ta ba abin da ya an gani to da ka motso nake manyan gari su gane addini Allah ya sa su gane abu na tara shine ikbarun nabi sallallahu alaihi wasallama ba da labarin da annabi amma sai ya kunu min al ikhtilaf akan abin da zai faru na sabani kuma wa qad wasa kama akhbar kuma abin da shi yana faruwa kamar yadda annabi ya bada labari ba yake za a yi sabani ba ga kana saba ba sai an yi gaba zo ne zo ci ba gaba za a yi bayan ba za a yi sai an yamma wani zo ci kudu za a yi sai an yi kudu wani ci arewa za a yi sai wasu sun yi gaba wasu sun yi kudu wasu sun yi arewa wani zo ci tsakiya za a tsaya sai ya ake a cikin wani ce ga baki ɗin ba ke a sama za a tsaye ba haka ake ciki mai haka ake ciki sannan abu na goma hadisi yana nuna mana cewa alamun min a alamin nubuwa wannan labarin da annabi ya bayar alama ce daga cikin alama nubuwa in ba haka ba yadda za a yi annabi ya faɗa abu sama da shekara dubu ya wuce kuma kaga abin yanzu a yana ba yanzu wannan ba ruwa ba bane kun san hadisi sun zo cewa annabi ya hana shan ruwa a teku har malamai suka ce hanin da annabi ya kara hakin canzi idan ka sha ba kai haramun ba amma da za ka bashi da yaki ba ka malamai suka dama ma yanzu bincike na zamani ya nuna cewa shan ruwa a tsaye yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da mutum rashin lafiya kaga yanzu alal akalli tunda an ce in ka sha baka yi laifi ba ko amma da za ka bashi da yayin to ga ko da kiyaye lafiya ka ka hakura in ka sharo ruwa ka dinga neman guri kana zama ko kuwa sannan abu na goma sha ɗaya alwajibu inda da ikhtilafi hadisi yana nuna mana lokacin da aka yi sabani shine al-ittisamu bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama shine ruku da karantawa annabi Muhammad fa illam takum bi nisbati bi nisbati al-khulafa ar-rashidina idan ba a samu sunnar annabi ba kai tsaye to sai a a ga ɗaliban shi menene fahimtar wannan abu kuma mun yi tsawaita bayani a satin da ya wuce mun ce at-tamassuku bil kitabi was sunna la yakfi sai mun tambaye ka ala fahmi man akan fahimtarwa Idan lokacin da aka yi sabani dole a dawo littafin Allah da sunnar annabi. Shi yasa za mu ga Allah da ya tashi sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce a Allah a bi Allah. Saboda Allah yana da istiqlal na abi shi cin gashin kanta in za a ba Allah ɗari bisa ɗari ake nuna. Sannan sai ce wa ati'ur rasula ku bi annabi da haka annabi yana da istiqlal na abi shi ɗari bisa ɗari ake nuna. don haka za ku ga cewa bahaushe da yake cewa mun na gaban Allah ai ba wani bane na gaban annabi ne na gaba. ba shi bane Allah ya ce man yuti'ir rasula duk wanda ya bi annabi Muhammad Allah ya to ne na gaba amma duk wani na gaba sai ka auna dan shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wa ulul amri minkum bai ce wa atiqu ulul amri minkum ba domin da ya ce wa atiqu ulul amri minkum da yana nuna cewa irin biyayyar da aka wa annabi da Allah ɗari bisa ɗari su ma shugabanni haka za a yi musu sai ya ce wa amri bai ce wa abin ulil amri ba ya nuna maka ita biyayyar su tana da sharadi dole kar ta saba da abin da Allah ke so da annabi sai ya ce fa in tanaza'atum fi shay'in idan kuka jayayya cikin wani abu ba farudduhu ila Allah duk malamai sun yadda cewa farudduhu ila Allah shine amma yadda abin zuwa ga littafin Allah war rasul amma yadda abin zuwa ga sunnar mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba za a iya haka ba da haka mutane ya kamata su gane mahallun nizam lokacin da ake jahayya magana Allah da annabi ita take warware rigima in za ka kawo maganan wani malami dole ya zamanto a gabanta akwai maganan Allah da annabi karfafa take amma maganan wani malami ba ta zama hujja a mahallin nizam yana da kyau mutane su kiyaye wannan su gane wannan da haka da mu ga Allah ya tsara faɗa wa min nishaqiqir rasula wanda ya saba wa annabi Muhammad min ba'd ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira za mu jibintar masa abin da ya jibinta mu kuma ta kai ne, Allah ya kiyaye mu abu na sha biyu da hadisi yake nuna mana yana nuna mana falalar waɗannan kalifofin shiryayu masu shirarwa lil'amari saboda umarnin da annabi bil ce a yi riko da karanta wasu sannan annabi da kai shi lissa ya wasafa su ce shiryayyu ne kuma shiri da wasu ke da haka abin da yake nufi su ne abubakar umar usman sai ali sannan hassan dan ali bin abi talib yana daga cikin kulafa urashi ne kalifofin shirye a ce Allah ya amfani da kai a tsare jinin al'umma ka ta fada rigima ai wannan babban lamari ne wannan babban lamari ne kuma wannan ya riga ya zama to sifa wato kamar sunan yanka gare su da haka da kace al-khulafa ar-rashiduna an san wa kake nufi sunan Abubakar da Umar da wa da sunan da Ali yanzu ku fara ku ce da da Hassan sau da shi ya cika shekara arba'in da annabi ya faɗa ya ce khilafar ta shekara arba'in to raguwar abin da ya rage wanda baban sai sai na ali sai na hasan shi ya cika su an fahimta sahabi ne na annabi muhammad kuma ahadul baiti ne yana da alaka da gidan annabi muhammad sai bar ma ne sai na hasan yana daga cikin mutanen da suka yi kama da annabi kamanceceniya ta ɗari bisa ɗari sai na hasan allah ya ƙara masa yadda sannan abu na sha uku hadisi yana nuna mana ta'akidul amri ƙarfafa al'amari bi tamassuki bi sunnatihi cewa lallai a yi riko da sunnar annabi da kuma sunnar khalifofi shi biyu saboda ya faɗa yake cewa tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajis ku kama ka kuri ba wai ku riƙe ba kaɗai a'a idan ka riƙe abu ka sa haƙorinka ka rike shi dama da hagu to ka ga alama ne na cewa wanda zai faci abu sai ya namijin kokari da haka karkar kuma sunna ruɓan wata musamman zamanin da masu karantar da sunnan sai zamanto sai a hankali dan ba ko ina za ka samu wanda zai karantar da kai hakikanin abin da ya shafi sunnan manzon Allah musamman yanzu da muke zamani na fitina da jarrabawa daga ran da ka tafi sunna ba ku ganin ko a social media ko shirin ya kuwa malaman sunna ce eh? da ka duk motsin ka ana nan ana bibiya ka cire kawai ake kai wani abu yadda ka san mala'ika ko annabi a dauke ka a yadawa Eh? abu na sha hudu hadisi yana nuna mana akwai at-tahziru min al-mukhlisati fi ad-din fi aqaidihi wa shara'ihi yin kashedi da gargadi da ahir da jan kunni akan abin da ya shafi tsiro al'amara cikin addini cikin aqida akwai bid'a dan shi bid'a ne aqida mu'tazilanci haka jahamiyanci haka ko kuwa wannan bid'a ne a aqida an gane wa shara'ihi da kuma shari'a wa akamihi da hukunce hukuncin da haka wannan shine abin da ya shafi bid'a amma ba a samun bid'a da sunan addini a babi na mu'amala ba a samun sai a cikin addini saboda mun karanto a ba annabi ya ce man ahadatha fi amrina hadha cikin wannan al'amari shi yasa har duniya ta tashi eh? in kana so ka gane wannan ka'idar inda annabi ya hau mutane ya ma fanta ni yanzu ba na iya mota ba eh yanzu da na iya mota ta ne eh sai ce na fa annabi iya wani abu abin da na fi shi iyawa wani abu ne na addini ko na rayuwa eh duk da na zo na ce ga wani abu na addini na fa annabi iyawa ai ka san so matsala amma sallah da yake addini ne shin zai yi wani zan ce muku na fa annabi ya sallah a zai yi wa to da ka ku kiyaye da zaran kaga za ka iya yin abin da annabi bai yi ba kuma wataƙila a ce maka fi shi wannan abu to ka fahimci ba addini ba amma in dai addini ne ƙarya kake yi ce za ka yi abin da annabi bai yi bai taɓa yi wa ko kuwa bai taɓa yi wa ka ce ga wani abu bauta ma Allah za a yi da shi kuma ka fi annabi da wallahi ba zai ba wallahi ba zai ba saboda haka hadisi abu na sha biyar yana nuna mana anna kullu bid'atin dalala duk bid'a fata ce ba wata bid'a mai kyau na son gudu littafin shi Ibrahim ya na manta da littafin amma ana samun littafin a kasuwa tafsiratul anam fi anna ilma ila eh, Kana da shi ai na manta ne da na sani wallahi da na manto na wadda na ce wani ku tuhumin da shi da kun ji maganar da shehu ibrahim in ya ce alkaulin yayi ya faɗa ya ce ba wata bid'a ne duk abin nan da muke ta rikici da mutanen nan suke ta cewa akwai wata bid'a hasana da husaina da husna ya ce duk ƙarya ne ba wata bid'a ne an gani sannan ar-raddu ala man yuqassimu al-bid'a a ciki akwai raddi ga wanda zai raba bid'a ila hasana wa sayya zuwa ya ce akwai bid'a mai kyau akwai mara ba wata bid'a mai kyau kullu tana nan a babinta saboda kullu yana daga cikin alfazul umum ya kamata wanda suke wannan istisna'in su gane idan nassi ya zo a kan umumi to baka ita kai taksisi ba kuma sai da nassi maganar wani malami ba za ta yi taksisin nasi ba sai da nasi, da haka annabi ya kawo kullu sannan kuma ya idafan talalati na kira ta fi kullu yanzu ba annabi ya ce kullu muskilin ba duk wani abin da ke samaye sai ka ce a'a akwai wani abin da yana samaye amma ba kamru bane kullum duk abin da za a shaye maye ko sa kamru kamru ne ta kullu bid'atin duk wata bid'a bata ce ba wata bid'a ne dan haka ga kullu yana daga cikin shine ummul babi a babi na alfazul umum sannan kuma ga na kira ta zo ta biji kullu kaman abinda Allah ya ce kullu nafsi yanzu ba ga kullu ba ga kuma rai sai ka zo ka ce a akwai wanda ba zai mutu ba in ka ce akwai wanda ba zai mutu ba to nasi za ka gani ka ce to shi wannan kan ya fita daga cikin wancan kullu din ko kuwa amma yanzu na ce maka kullu nafsin Allah ba yana da rai ba sai na ce maka ban da ran Allah ba zai mutu ba In ka ce min mai dalili sai in ce maka Allah ya ce Allahu la ilaha illa hu al sannan shi da kai shi yayi istisna ita kullu man alaiha kana sai ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali kullu shay'in halikun illa ne wajh to shi annabi da yace kullu bai ce illa ba kullu bid'atin dalala illa hasana shi ne faɗa haka wadanda kawai suka zo suka yi wannan ƙare-ƙaren suka ce akwai hasana da husaina har da husainawa da akwai da asanatu da akwai a cikin bid'a ba ba wata bid'a mai kyau duk bid'a bata ce an gani sannan an da limarci fi na kafin dini kulle makoma zuwa shi ne abu na sha biyar na sha bakwai makoma zuwa ga matsaloli na addini ga baki daya shine ila ma za a bihin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne abinda annabi ya zo da shi daga wajen Allah a nan makomar addini take wata matsala da nake so in rufe da ita wacce take da muhimmanci al'allamatul usaimin ya tattauna wannan matsalar a cikin wannan sharhi da yamma wannan littafi shi ma da ya zo yana fitar da mayu safa da min hadisi da ya zo kan matsala ta sha shida sai ya ce wa min jihatin ukura annahu asalin sai ya ce wa annahu idan kasuratul ahzab idan ƙungiyoyi suka yawa fil ummati cikin al'umma sai ya ce fala tantami ila kakka jingina zuwa ga kowace ƙungiya to akwai ƙungiya akwai kuma me ƙungiyanci kamar yadda akwai ƙabila akwai ƙabilanci akwai mazhaba akwai mazhabanci da aka an yadda a ƙungiya amma abin da ba a yadda da shi ba shine ne idan yanzu ni dan izala ne in ɗauka cewa duk wanda ba dan izala ba bai kan daidai ne kaɗan ne nake kan wa kan daidai a'a za a iya samun ga mutum yana kan aƙidar izala kuma ya kuskure kuma a samu wani ba ɗan izala ba kuma ya yi daidai to da haka yanzu in magana ta taso dole yanzu a kau da ƙungiyarci a ce wane kan ana tare da shi amma nan gurin ba daidai ba ne wane ba a tare da shi amma kuma nan gurin ya yi daidai kamar yadda ka san in rikici ya taso mutum yana da da alaƙa da kai a ƙabila da wani to cire son zuciya ka ce na tare muke da shi kabilan mu daya amma tsakani da Allah shi ne mai da gaskiya wancan dan kabilan shi yake da shi yake da gaskiya sai ya ce falatan min ila hizbin kakka jingina zuwa ga wata kungiya sai al'allamata al'usaimin ya ce faƙaɗa zahara tsawa'ifin fi ƙadimin zamani wasu ƙungiyoyi sun bayyana a da. kun ga su ƙungiyoyin da yake magana ai ba wai irin ƙungiyoyin nan da ake magana ba kamar izala don akwai masu zafin kai yanzu da suke ganin ko ƙungiya ma kaka kaka ni kuma yana da ƙungiya ma ko kuwa ko yana da ma'asafa kuma da ita nake aiki da addini don yanzu a Najeriya nan za zaka dinga zama illegal ba wani yanzu ba sai a ƙulla ma shari'a ba eh? a ƙulla ma da'awa ka shari'a amma ka rayu ƙarƙashin wani tsari da gwamnati ta yadda da shi kana yin abubuwan ka a buɗe sai yake cewa da kawarish misalin kawarish wal mu'tazila da mu'tazila wal jahmiyya wal rafida da jahmiyya da yan shi'a yace sun mazahar akhiran sannan sai ta bayyana a karshe sai yace akwai ikhwanu ikhwaniyun ikhwaniyun sai yace wasu salafiyun kaga hadda sunan salafiyanci ana samun kungiyanci wata tablighiyun da yan tabligh salafiyu. sai yace wa ma ashbaha zalika sai yace fa kullu hadhihi al-firq ijahalaha ala al-yasar duk wannan kungiyoyi ka ajiye su a gefe da haka in wani ya zo maka da zaɓin kai da sunan shi ba salafi ne yana maganar ƙungiya kai ɗan ƙungiya ne saboda kana da alaƙa da izala ka ce mai kai ma ɗan ƙungiya ne <laughs> waye faɗa wannan ka ce mai Allah wata ka sani ne kai ma ɗan ƙungiya ne tunda ya faɗa ya ce wa salafiyuna sai ya ce wa alaika bil imam wa huwa ma arshada wa huwa wa alaika bil imam wa huwa ma arshada ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ko bil amam gaba wa huwa ma arshada wala shakka anna babu kokonto wajibi ala jami'il akan musulmi an yakuna mazhabuhum mazhabas tafarkin da muke bi ne na magabata alintima ba wajen jinuwa ba ila hisbin mu'ayyad zuwa ga wata kungiya a salafi yi. salafiyyi yace akwai kungiyar da ake kiranta da sunan salafiyya kuma wa kungiya ne za ka kaje ka duba da kyau za ka ga su ma waɗanda wasu ke kiran kansu yan salafiyyan yan kungiya ne in kana tare da su duk abin da kai daidai ne in ba ka tare da su duk abin da kai kuskure eh kuna da an gani to kuma littafin nan inda ba ga hukai shi a jiki ba eh? to bari mu kai wannan kasan magani lokacin da ya rage mana sai yake cewa wal wajibu abin da ya zama wajibi an ta kuna umma fil islamiyya al'ummar musulunci ta zamanto mazhabu ha mazhabu salafus salih mazhabar ta hanyar da take bi zama hanya ce ta magabata latta hazzu a wani kungiyanci ba ila ma yusamma as zuwa ga abin da aka ce masu as-salafiyu ce, fa hunaka tariqus salaf akwai hanyar magabata wa hunaka hizbu yusamma as-salafiyu akwai kuma indiyancin da ake kira shi salafiyanci wal maqlubu abin da ake nema shi ne ittiba'u salaf bin tafarkin magabata illa sai dai an yafi wata salafiyyi yan uwan yan salafiya inda al-allama usman hum aqrabul firq ila as sun fi kusa zuwa ga daidai sai ce walakin da mushkila da sai dai matsalar su ka bayyana kamar wasu su ne an na ba'a da hafi da sai rafi dalilu ba'a da ha wai baddi wai fasiku kamar yadda a cikin wa'annan ƙungiyar akan samu wane ya tashi ya ce mu wane kasance ne wane ɗan bid'a ne wane fasiki ne Ya ce to da sunan salafiya ma ana samun wannan tsakanin ku da Allah ana samun ku ba ta ba abin da ya dame mu wajen muna tare da kai gaskiya ku zo ba za a shi yasa ka daina gan ruhi in gaskiya ta zo wanda ma suke in cikin gida ne faɗa muke a kansu ko mun faɗa kan ɗan cikin gida kai kana waje sai muke faɗa akan kai ai ba zai yi ma. sai ce wa na'anu mu in na la nunkiru haka ba ma inkarin wannan in kano da kanu ne in sun san juji haka lakinna na na zai mu'adadata hadhihi al-bid'a bi hadhihi al-sabila hanyar da suke bi don magance wannan bid'a muna musu in inkari sai ce wal wajibu an yi a ru'asa'u hadhihi al-kiram wajibi shine shugabannin waɗannan ƙungiyoyin su haɗu wa ya ƙulu bayyana na kitabun lahi wa sunnata rasulihim sallallahu alaihi wa sallam bal na haka ma ilaihima ilaihima la ilal ahawa da tsara tsakanin mu akwai littafin allah da sunna su jagorance mu wala ila kulanin ɗan ba zuwa ga wani kowane ba shi kullum yi kuɗi wa yi shi kowane ɗan mata da ka a wannan doron duniyar inji ji al'allah mutu da usaini yana yin didi kuskure mahama da min da ilmi wal ibada duk yadda ya kai matsayi wajen ilimi da ibada a wajen Allah yana yi ni ina yi kai kana kowa ma yana yi sai yace walakin isi isma fi dini islam kariya tana tabbata ne ga addini ba ga ɗaya kunmu ba addinin Allah ya tsare shi amma masu addinin ana iya samun masu kusakure daga shi shi yasa za ku ga cewa a za ku ga duk masu addinin duniya idan sun yi abu ba a dingina abin zuwa ga addinin su musulmi ne kadai in an samu wani yayi wani abu ake musu rasan adalci sai a dingina abin zuwa ga wa daka al Islamu shay'un aka? al-muslim shay'un aka? musulunci daban musulmi kuma wani abu daban daka ba duk abin da musulmi bane yayi aiki ake jinginawa zuwa ga wa musulunci za ku bayo inda kirista zai yi abu Ku ba a ɗauko abin da yi a dangana zuwa ga addinin shi amma musulmi yana yin abu sai a ɗauko abin da sai a dingina zuwa ga addinin sai a ce addinin shi ne ya sa shi Allah ya sa mu dace to da haka kun ga littafin nan sunan sa tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam ya kawo yace al-khatima fi cikawa fil hazbi wajen zabararwa inda shehu ibrahim a shafi na saba'in ala nasbil madarisi akan kafa makarantu na shirya ilmi ya da ilimi sai yace wa inna zalika sunnatul lahi da atul mustahsana yace wannan sunna ne ba wai bid'a ba ce mai kyau ba tana cewa wai ka wai ka kafa makaranta irin wannan ina annabi ya kafa makaranta ba shi ma bid'a ne kai akwai wanda fa akwai wata shekara da aka zo dai wannan wata ana da rikicin maulidi lokacin dumba Allah ya kansa yana da rai sai aka yi hira da shi gidan rediyon BBC na larabci sai ya ce bid'a ne wani malami a Nijar da aka tafi za a yi da shi sai ce to na farko ne shi kan shi bin basin a saboda ai ba haifi shi a zamanin annabi yau da haka wani zai ce maka kai kanka zaman ka da kake a nan unguwa da sabuwar ka gida a ne a nan mai zauna a nan da kaga da kaga mutum yana maka wannan magana ka san ba magana yake ta karatu ba shi ne yake cewa fakat alal qawl sahihi akan zance ingantacce wa annahu yajibu alal mukallaf ya wajaba ga wajibi ta'allimu farda aini ka koyi abin da ya zama wajibi akan ka qabla suluki tariqa gabanin ka shiga kowace dalila ka kalla ka gani ga sanan kana kallon su wasu da yawa masu tsaya su karatu su san abin da Allah ya ɗora musu na wajibi sun ki amma sun je sun fada harkar ne da sunan tsari ba kuna kallon yanzu yadda ake ɗibar tashiya ba eh? wa annahu sai ce fa kan qalal allama ibn daqiq al-ij ibn daqiq al-ij ya fi sharhi في الأمة شرح بلوغ المرام يتي ما نسو دا نسو مغانا دي تيوا آه قال يكي cewa, يكي تيوا البدعة لغة idan an ce bida a ƙarina larabci shine ma umila ala ghairi misalin sabiq ka aikata abin da babu wanda ya riga ka wal muradu bihi hahuna abin da ake nufi anan ma umila min duni an yasbiqa lahu shar'iyyah ka aikata wani abu wanda shari'a bata gabaci wannan abun ba min kitabin wala min sunnatin ba littafi ba sunna sai ce wa kada qasama da ulama ul bid'a malamai sun kasa bid'a khamsa da aqsamin gida biyar suka ce wajibatun akwai bid'a da wajibi ne ma dole sai an yi ka hizbul ulumi kaman kiyaye ilimin muka bitta da wini ta hanyar rubutu wa raddi ala al malakida da yin raddi ga mulhidai da iqamati al adalla ta hanyar tsayar da dalilai kamar irin su abin da dakta zakir na suke yanzu ko kuwa aka wanda zai zai tsaya ce kwata kwata shi bai ma yarda da Allah ba ya karanta sai na zaka fara ka gani shi ba ba ka da ba ya ce bai yarda da Allah ba ba wai abin Allah ya saukan ba Allah ma bai bi da shi ba ya rabi da shi sai ce wa man duwa wata suka ce bid'an mustahabbiya ce ka bina il madaris gina makaranta wa mubahatun akwai wata take halalci ka tawassu kaman yalwatawa fi alwanin maki wa fasil yabi wajen launin launin abinci da sanya tufafi na alfahari wa muharramatun akwai haram wa makaruhatu da kuma makaruhi sai ce wa kuma za ka dalilin bid'a makaruhiya da muharram zahiri domin a kasamun shari'a guda biyar ko dai dama abu ya zama wajibi ko mustahabi ko haram ko ko makaruhi da haka a muqabilin bid'a muharrama ake samun bid'a makaruhiya sai ke cewa fa qawluhu magana annabi da ya faɗa yace kullu bid'atin dalala dukkan bid'a fata yace akwai waɗanda suka ce amun mahsusu wai am ne amma akwai abin da ya tafsiri shi sai ya ce kaza da haka da aka ce sai ce wani haƙƙo abin da yake gaskiya in ji shehu ibrahim an na lazzatar kulli lafazin kullum ya zo cikin wannan hadisi fi hadar hadisi wa fi kulli hadisin warada bi ma'anahu a cikin duk hadisi ne ya zo da irin wannan ma'anar yace ala ha. yake kullu tana nan a babin ta na haƙiƙa sai yace wa qismatul bid'a ila al-aqsab al-madhkura raba bid'a zuwa wannan kashe-kashen da aka ambata wa ilal hasana zuwa ga akwai bid'a hasana da husaina da husaina wa sayyi'a da kuma bid'a mara kyau yace laifa alayhi asaratun min ilm ba wani dalili na ilimi a kai shi sai yace da annahu lam yarid dalilu dalun alayhi ba wani dalili da yazo da ke nuna haka sai yace wa lam yarid hadithun warada fi hadha al ba wani hadisi da zo a wannan babu sannan yace wala ra'ihatul qisma qatl kai bai ma shafi wannan ƙanshin na rabawa ban wasu gida sai ya ce wal amsiratu al musharu ilaiha da ake nuna zuwa gare ta laysat min al bid'ati ala idra yace ba bid'a ba yace fa inna tadwin al ilmi domin rubuta ilimi dalla alaihi jam'ul qur'ani fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam zamanin annabi ya nuna cewa ana tsara alqur'ani wa fi ahad khulafa'ihi ar-rashidina dama ai yana daga cikin lokutan da ake gane addini mai kyau annabi sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in ku sai yace wa dalla alaihi hadithu hadisi ya yi nuni akan wannan hadisi uktubu li abisha da annabi yace ku rubuta wa abisha kaga ana rubuta ilimi sai dai wasa'il din ne na rubutu sukan canja daga zamani zuwa zamani yanzu Allah dai kaji cewa ya nuni wal qalami wa ma yaqulu to alƙalami da ba shi bane abinda ake zuwa a karo karya a feke na lamba ko karanta to yanzu wannan ba alƙalami gani kuma daga gaske ne wannan fensir ba biyu ba to yanzu wannan wayar duk wanda yake da waya da kwamfuta da zai daddanna keyboard ya fito ya yi rubutu alƙalami ne gwargwadon yadda aka samu tsawon da cigaba gaba na na zamani sai yake cewa wal kitabatu in an ce kitaba hiya tadwin shine rubuta da ainiha da ainihinta yace wa raddu alal malaikati kuma yin raddi ga mulhidai yurshidu ilayhi alquran alkarim qur'an ya nuni akan haka fa inna fihi ar-radd ala ahli alkitab domin a ciki ya akwai raddi ga ahli alkitab wa ala almushrikin akwai abu mushrikai wa bina'il madaris wa nahwiha gina makarantu da makamantan wannan maskutun an yace a ne da shari'a ta yi shiru a kai wa masu kita an wa huwa aqulu abinda kuma aka shiru a kai to shari'a ta yi rangwani sai ya ce walam yarid nassun an zalika wa wani nassi da yazo akan wannan sai ya ce wa amma tawassu amma yalwatawa fil at'imat wal malabis cikin abinci da tufafi wa yustafadu min hadith inna allaha yuhibbu za a samu fa'ida daga hadisin da yake cewa Allah yana so an yara asara ni'matihi ala abdihi yaga alaman tasirin ni'ima ga bawa ko kuwa an gani in na samu kuɗi in sa kaya masu kyau wannan alama ne Allah ya maka ni'imar ka gode sai yace wa dalla alaihi kitab kuma alqur'ani ya nuni akan haka tsala yake Allah ya ce kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi zi kwalliya da Allah ya fitar da bayi waya ana ya haramta ta wa tayyibati min abinci mai daɗi waya haramta sai yace wa hiliyat wa hiliyatin talbasuna haka Allah yake da kuma wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi sai ya ce wa amma al-muharramatu wal makruha fa huma muharramatun amma bid'a makruhiya da bid'a wacce take haram yace kamar wasu sanye daga cikin kuntun shari'a yace allati dallati al-adillatu ala tahrimiha wa karahatiha fa huma makruhatun muharramatun wa makruha wa laysa min al-bid'i fi shay'in da ka duk abin da ba wannan ba to ba za ka ɗauko shi ka ce bid'a ba ne sai ya ce wa min samma to daga nan ne ba in ji shehu ibrahim al-inyasi al-kaulahi ya ce ankarar za ta kuna fil ilmi waɗanda suke kafa ne a ilimi in an ce shi shine idan sabata da haka za ku ga Allah in zai yabo a Qur'ani yakan yabo wanda suka kai wannan matakin ne yace lakin za ta kuna fil ilmi suka yi inkari fi ilmin kitabi wa sunna wanda suka kalli littafin Allah da sunna suka inkari ne yace taqsimal bid'ati ila aqsam rarraba bid'a zuwa gida gida wa raddu kuma suka yi raddi ala qasimin akan masu raba wa nasu suka tabbatar da cewa ala anna kulla muhdathatin bid'atin ala al-itlaf duk wani abu da aka fara da shi da sunan addini bid'a ne ala al-itlaf ka'inan ma kana wa man kana wa aina ma kana haka shi ibrahim yake yace ka'inan ma kana ko a ina ake yin abu ko waye yake yin shi yace wa kullu bid'atin dalala ala idlaja da wannan hadisin da muka karanta annabi yace shehu ibrahim yace dole a bar hadisin haka yana nan akan idlabin shi sai yace wa ya lillahi al-ajr abun mamaki ya tabbata min qawlin fuqaha wasu mutane ma da ake ganin su malamai ne na fiqh rawawar hadisa sun ruwaci wannan hadisin wa ma fi ma'anahu da abin da ya zo cikin ma'anar wannan hadisin min a hadisa fi ha lafza su kullu a cikin lafazin da ya zo da ma'anar kullu ruwayatin sahihatun marfu'atun ila annabi sallallahu alaihi wasallam mawsulatun ilayhi hadisin da ya kai zuwa ga annabi thumma faraquhu an zahiri ma'ana sannan suka karkatar da hadisin daga zahirin ma'anar shi wa wadihi mabnahu zuwa ga abin da yake wato bayyanannen ginin shi ila madda ilaihi ilayhi ahwa'uhum zuwa ga abin da san zuciyarsa ta kira su zuwa gare shi min dai dalilin ba tare da dalili ba wannan magana yanzu in ba karanta maka aka yi ba aka ce maka shi Ibrahim ya faɗi wannan magana ga littafin ka je ka karanta ba za ka ce ƙarya ba yace la min qur'anin wala min sunnatin wala min ijma'in wala min qiyas babu qur'ani babu sunna babu ijma'i babu kiyasi jali la ya atanihi shubhatu wanda shubha ba ta bujuro man sai yace wa hadithul ba hadisin da muka karanta sai yace hujjatun nayyara hujja ce mai haskakawa ala kulli qa'ilin akan duk wanda zai magana bi taqsimi wajen rarraba bid'a wal anwa' da kuma nau'i nau'in bid'a sai shehu ibrahim yace wa man kana indahu dalilun min al-kitabi au burhanun min sunnati duk wanda yake a wajen shi akwai dalili na littafin Allah ko hujja daga sunnar annabi dalilun ala taqsimil bid'a wanda ke nuni akan rarraba bid'an nan sai fi falyatafaddal alaina bi ibadati to muna jira shi ya kawo mana dalili واما اراء الفقهاء وامثاله فلا حجه فيه على منكر an gani haka yi ta magana har zuwa ƙarshe ya ma yake wata ne ahalul ma'alfa bil qur'ani wal hadisi wa'inda suka san alqur'ani da hadisi sun ittifaqi ala anna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin bin nar saghiratan aw kabiratan بارزة كان أو كاملة لما تعلق بالعقيدة أو بالأمل ولم يختلف منهم اثنان في ذلك وأنا شيني مغانا شيخ إبراهيم الناسي القوله يبعد ذاك عندي مغانا لكم بدأ cewa akwai hasana da husaina da husana da wannan magana an riga an gama dama wannan shine ra'ayi an gani Allah ya sa mu dace haka zamu tsaya a nan sai idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora sai mu ci gaba daga hadisi na eh dama lokaci ya shiga ko hamsin da shida wa alaikum salam ya kamata ya kamata a gani kare yan uwa da da ilimi masu da'awar suna hmm. wajen girmama malaman sunna hmm. gaskiya kan samu kuskure kan cewa wani bangare su suna gudu amma daga jihar sunna kuma gaskiya abin da ya karanci ba kafin mu tafi jihar suna na farko ne dan uwa malaman karatu da ya yi wannan yau da ka Allah ya sanya wannan wani naka albarka ma da ko ba Allah ya sanya albarka na biyu yana magana cewa ya kamata

wanda ba ne ba ba ɗalibin da ke tambaya ba kun kuma shi to shi yasa kullum da ke cewa ban suna su gode ma Allah mun da kaga nan da muke karatu yanzu a nan idan wani bai gane abu ba yana da damar tambaya ko bai amma ba karanta wa suna da ba kai ta wasu ba da yin ba. duk abin da ya faɗa ta ce ta Allah ta Allah ta bai Ba bai ko tambaya ka faɗa ba a cikin ne ba suna da ake da wannan karanta wanda ba suna ba ba wannan kasanda a gaban to sannan na biyu sai abin da ya sami da fari kuma kuma galibi da gaban suna sai allah ya jarrabe masa wannan su ma waɗannan suke wuce gona da ne wajen girmama malamu mun kuma muna da wulaƙantar wulaƙantar ko a cikin media idan ka ana zagin wani malamin sunna zai wahala ka gaba ɗalibin sunna ban da zagin an fahimta so da ka yadda wani sun abin da suke yi ba kyau haka nan ba abin da ake ba kyau a cikin wani Allah a bari wannan shi kuma yana daga cikin dalilan da kamar yadda na shafa ta Allah ya yi zaba da yawa da cikin da sai mai karatu shi Allah ya gargaje mu sai ya kwashe a ya kamata a cikin ɗalibin in yi karatu wurin malamai wuri biyar shi da goma ya zama cikin malamin da ya san ke san sirar kasan zai faɗa ba a ya faɗa da mutum ne to hanyar ne za ka Allah ya yi karatu albarka Allah kuma ya da karanta albarka za mu nan a ba da mu da hannun shi da lafiya Allah Allah